وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما احبتي في الله حديثنا اليوم عن آفة ذميمة وخصلة نقيصة بغيضة إنها آفة ذميمة حتى كان بعضنا لا يكاد يصبر على اقترافها لأنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته باعتبار أنها صارت جزءا لا يتجزأ من حياته هي آفة ومكتب خبيث عواقبه وخيمة ومآلاته خطرة لأنه يمحق البركة ويورث الذلة والمسكنة ويقوم صاحبها في الآخرة بغضب من الله وينبقه ويبعث في عذاب المطرودين من رحمة الله إن موقف الشريعة من هذه الآية موقف جلي ظاهر لا لبس فيه ولا خفاء إنه موقف التحذير وموقف التحريم وموقف رتب الشارع عليه لعنا وطردا من رحمته وطردا من رحمة الله مبالغة في التحذير عنه ما أدراكم ما هذه الآفة إنها آفة الرشوة وتناولها ومقاضاتها والعمل بها وحينما نتحدث عن الرشوة في هذا الموقف فإننا نتحدث عنها بشتى صورها وأشكالها فإننا لا نكاد نذكرها حصرا أو جمعا في هذا المقام إذ المقام يضيق لذكرها ولا تزال النشوة تتشكل وتتنوع بأنواع مختلفة قد تخفى علي وعليك لا يعلمها سوى من يتعامل معها عن هذا الصدد يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ويقول عن اليهود سماعون للكذب أكلون للسحر ويقول في موضع آخر وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون أحبتي في الله يحدث بسبب الرشوة من الشرور والأضرار في حق العباد والبلاد والله به عليم فما وقع فيها امرؤ إلا محقت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره كله وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته وحاله إن الرشوة مذموم كلها ممقوت صاحبها قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به قيل ما السحت يا رسول الله قال الرشوة الرشوة في الحكم صححه جماعة من المحققين فما المراد بالرشوة الرشوة في اللغة يا عباد الله يراد به الجعل ويراد به الجعل بالضم وما يعطى لقضاء مصلحة وجمعها رشا ورشا يقول ابن منظور الرشو فعل الرشوة يقال رشوته والمراشاة المحاباة قال ابن سيدة الرشوة والرشوة والرشوة معروفة يراد بها الجعل والجمع رشا ورشا واصطلاحا ما ما يؤخذ لإبطال حق أو لإحقاق باطل وللرشوة صور وأشكال يضيق المقام لذكره لأن أصحابها تفننوا في تسميتها واستعارة الأسماء لها لكن موقف الشارع عنها لن يتبدل ولن يتغير فالأسماء لا تغير الحقائق والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإننا نجد الجاني يدفع للشرطة أو للقاضي رشوة ليفلت من القضاء كما أننا في خضم هذه الأحداث السياسية نجد المفوض هؤلاء الذين يسمى ديليجيت هؤلاء المفوضون يتقاضون مبالغ طائلة بغية أن يرشحوا من لا يستحق من لم يتصف بالأمانة في دينه أو في تعامله مع الناس وإننا لنجد طالب علم يدفع لأستاذه رشوة أو يدفع للامتحانات شيئا بغية أن يحصل على مرتبة لا يستحقها ونجد عاملا وموظفا يدفع لمديره رشوة ليتوصل بذلك إلى مراده وذلك يستخدم وظيفته في مصالحه الشخصية وطبيب يتقاضى رشوة ليكتب تقريرا صحيا مزورا ودعاة دينه يتقاضونها مقابل شراء ضمائرهم فينتج عن ذلك فتاوى مضلله ونوع آخر منها تعطيل معاملات الناس والتسويف في إنجازها إرغاما لهم في دفعها فليتق الله من وقع في مثل هذا قبل أن يفجأه الموت فلا ينفعه حينئذ مال ولا بنون وإن مما تقرر في شرع الله أن هدايا العمال الغلول والمراد بالعمال كل من يوظف أو تولى عملا للمسلمين وهذا يشمل السلطان ومن تحته ومن صورها كذلك دفع المرء مبلغا ليحصل على حق ذيله وما ليس له من المال العام أو ليدفع حقا قد لزمه أو غشاء ليفضل على غيره من المواطنين أو يقدم على من سواه من المستحقين في وظيفة ونحوها أو يباع أو يباع إشعار إشعار, إشعار وظيفة أو قبول فالرشوة محرمة كلها وبأي اسم سميت هدية مكافأة أو كرامة أو أسماء أخرى في هوسة كأن يقال الهير أوفيس أو يقال شيئا آخر هذه كلها محرمات فالأسماء لا تغير الحقائق وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام خطيبا في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لي وهذا أهدي إليه أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه وفي سنن البيهقي مرفوعا هدايا الأمال القلوب قواعد لا تقبل التأويل وهي تأصيل لمبدأ من أين لك هذا ذكر ابن كثير في تأريخه أن جيش المسلمين لما وفروا بالنصر على تركوا تركمانستان وغنموا شيئا عظيما أرسلوا مع البشرى للفتح هدايا لعمر رضي الله عنه فأبى أن يقبلها وأمر ببيعها وجعلها في بيت مال المسلمين وفي قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على يهود خيبر أنهم جمعوا له حليا من حلي نسائهم فقال إنكم من أبغض خلق الله إليه وما ذاك بحالي على أن أحلف عليكم أما أما ما عرفتم من الرشوة فإنها تحشر وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وفي معلقات البخاري الموصولة أن عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله مرة اشتهى تفاحا فلم يجدوا في بيته ولا ماء اشترى به فخرج وهو الخليفة آنذاك فتلقاه غلمان بأطباق التفاح فتناول واحدة فشمها ثم ردها إلى الأطباق فقيل له في ذلك فقال لا حاجة لي فيها فقيل له ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية فقال إنها لأولئك هدية وإنها للعمال بعده نشوة فما أحوجنا اليوم عباد الله وقد كثر الفساد وانتشر تعاطيها ومقاضاتها عند كثير منا لا نرى سوى النيرات والدولارات ما أحوجنا إلى عمل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بزواجر القرآن والسنة إن من أعظم الموبقات في هذا العصر التي يجب التنبيه لها أو التنبيه عليها وهو ما يجب للحكومة بأسرها على اختلاف مراتبها وكذلك من له قوة أن يحارب ذلك ما نشاهده ليل نهار من استغلال السلطة الوظيفية والتحايل على النظام الذي سنته الحكومة وليتق الله من يتعاونون على سلب أموال المسلمين من أراضي وعقارات وأموال ومقدرات عن طريق الرشوة فهذه أموال لكل مواطن من المواطنين ويجب على كل من تولى تلكم الوظيفة أن يصونها ويحفظها فإنه سيتعرض للمساءلة أمام الله جل وعلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلاله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إخوانا مساء البركة يوم كتمو دلني لوتم هنا الطبيعة wadda الله تعالى yake وما kuma مين وانت me wanda wannan ɗabi'a ta yaɗu a cikin mu mai girma kai ta ce ta zamto wutar daji wanda baya yi sama shi ne abin mamaki da yadda wasu daga cikinmu suke ganin ma ba za su iya rayuwa ba sai suna mu'amala da wannan mummunan ɗabi'a don ta zama wani ɓangare muhimmi daga cikin ɓangarorin rayuwarsu ‘yan uwana masu albarka wannan mummunan ɗabi'a hanya ce ta samun abin duniya amma wadda take gadon wa ma'abocinta mummunan ƙarshe mummunan makoma take gadon mai da rashin albarka a cikin duk abin da zai samu komai yawansa take gadon mai da ƙasƙanci take gadon mai da zubewar mutunci take tafi mai da duk abin da ya saura na ruwan fuska a lahira kuma mutum zai Allah ta'ala zai tashe shi cikin tawagar da Allah ya fushi da su ya tsine musu ya kore su daga baiwarsa da rahmarsa da aljanna wannan mummunan ɗabi'a babu saɓani duka a tsakankanin malaman musulunci wurin haramcin ta Nasoshin da suka zo na alƙur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai a bayyana suke idda kasan rana a cikin yini dukkan su suna haramta ta babu inda aka yi rangwame a kanta bal har ma an ɗamfara mummunan makoma ga duk wanda ya siffanta da ita duka wannan domin a guje ta ‘yan uwa wannan wasu ɗabi'a ce ita ce ɗabi'ar cin hanci da rashawa da dukkanin irin sunan da za ka kira ta da dukkanin yadda ta canja salo da dukkanin irin yadda aka same ta a cikin sana'a da aka same ta gaskiyar lamari babu wata sana'a guda ɗaya da ita ce suke ɓanta da wannan sabgar ta cin hanci da rashawa kowace sana'a cin hanci da rashawa tana iya shigarta ya danganta da yadda aka yi ta da kuma wanda ya ba da ita da yanayin yadda aka karbe ta kuma ko da an kira ta da wani suna daban ba cin hanci ba ko rashawa to a wurin Allah sunansa tsinanniya sunan wanda ya karba tsinanni sunan wanda ya hanyar a bayan tsinanni daga cikin nafsoshi na alkur'ani baro-baro da suke haramta cin hanci aya ta 188 a cikin suratul baqara da Allah jalla wa ala yake kada ku kuskura ku ci ku ta batacciyar hanya ko ku yi amfani da zuba dukiyoyinku ta hanyar bawa masu mulki ko waɗanda wasu bukatu naku suke hannunsu domin ku cimma wannan muradin naku ko kuma domin ku kai ga cin dukiyar wasu ta hanyar da bata dace ba alhari kun san cewa bata dace ba kamar yadda a aya ɗari a amfani da biyu cikin suratul ma'ida Allah jalla wa'ala yake siffanta wata al'umma da ya tsinewa su ne yahudu ku ba babu daga cikin miyagun ɗabi'unsu shi ne cin hanci da rashawa inda yake cewa yahudawa masu yawan biyar da ƙarya ne a kafafen sada a kafafen yada labaransu ƙarya ce za a ƙawata ta a yada ta a yayata ta har sai ka tsammaci gaskiya ke don ka yaudaru daga cikin miyagun ɗabi'unsu a tsakanin na su masu tsabagen cin haramun ne malamai suka ce masu tsabagen cin hanci da rashawa ne suna ganin dukiya ita ce komai babu abin da dukiya ba za ta iya siya ba babu abin da mutum ba zai iya kaiwa gare shi matsauri yana da dukiya a aya ta 62 cikin suratul ma'ida Allah jalla wa shi ma yana haɗar ma yana faɗar mummunan sifarsu ta yahudawa yake ya rasulullah za ka ga da yawa daga cikinsu suna yin garaje cikinsu kuɗa cikin sabon Allah cikin zalunci cikin ta'addanci kuma za ka ga sun yi fice cikin cin hanci da rashawa Allah jalla wa ala yake tur da abin da suka kasance suna aikatawa ƴan uwana masu albarka lallai cin hanci da rashawa ya haifar da barnace-barnace da miyagun makoma ga ƙasar da nake rayuwa a ciki da duniyar da nake rayuwa a ciki da kuma bayan Allah da yawa domin ya hana ƙasa zaman lafiya ya hana bayan Allah su zauna lafiya sau da yawa albarkar da muka nema muka rasa a cikin kuɗaɗe da kadarorin da muka mallaka sanadiyar abin da yake kai kawo ne na cin hanci da rashawa albarkar da muka rasa ta lafiyar ta lokutanmu ta arzikinmu cikin iyalanmu duka na da alaƙa da abin da ke kaiwa ya kawo na cin hanci da rashawa babu wanda zai ɗanfaru da cin hanci da rashawa Fati sai Allah ya jarrabe shi da talaucin zuciya Fati sai Allah ya jarrabe shi da rashin albarka Fati sai Allah ya tafi da mutuncinsa Fati sai ka gan shi duk irin abin da Allah ya shi na duniya amma zai iya yin abin kunya komai girmansa komai mukaminsa domin yana ganin rayuwa ta ƙare a cikin abin duniya face sai ɗabi'unsa sun gurɓace face sai Allah ya zare masa kunya face sai rayuwarsa ta munana face sai ƙarshensa ya munana za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce filin gashi ɗaya da ya tsoro a cikin ɗan adam ta yi karamu to wuta ce za ta cancanta gare shi aka ce masa ya faɗa da lafazin tatturo sakayyar cin asuh aka ce ya rasulallah menene asuh ya ce shi ne kudin da ake ba wa alƙari ko lauya ko ɗan sanda ko mai ɗamara ko wani wani ma'aikacin gwamnati domin a kai da cimma wata matsaya ya ce wannan shi ne rishwa a nan zai fassara ta da kudin da ake bayarwa a kotu ba don cewa kawai a nan rashin ta kai ta yan uwa abin da ake kira da rashawa a harshen lamarci shi ne duk wani ai wani wata dukiya da za a ajiye domin a cimma wata manufa a shari'ar musulunci kuma abin da ake kira da rashawa shi ne duk kudin da za a bayar ko dukiyar da za a bayar ko wani matsayi da za a yi amfani da shi ko wata dama da za a yi amfani da ita domin a cimma haƙƙin da mutum ya cimma haƙƙin da ba nasa ba ko kuma a'a nasa ne amma yana so a bashi fiye da nasa ko kuma a'a nasa ne amma lokacin da za a bashi ne kai a bashi ne sai ya bayar dan a bashi motsa zai bayar a yi maka promotion ko a duk da ya kama da haka ko kuma a'a haƙƙin ma ba nasa ba ne sai ya bayar domin ya zalunci mutane ya ribaci haƙƙinsu wannan rashawar ba za mu iya lissafa ire-iren ta ba tana nan da yawa barci tana nan da sunaye barkatai yanzu misali a cikin yadda muke rayuwa a garuruwan da sau da yawa mai laifi wanda ya cancanta a ce baya shakar iskar yanci ya cancanta a ce tuntun yana ɗaure amma yana kai kawo a cikin mutane sakayyar bawa jami'an tsaro bin duniya sakayyar bawa alƙalai bin duniya sakayyar amfani da rashawa domin ya ci gaba da masha'arsa ta wannan hanyar sai ka ga mutuncin masu mutunci ya tozar sai ka ga haƙƙin masu haƙƙi ya ɗanɗanka. ba su da wanda za su kai kukansu gare shi sai Allah jalla abin abinda nake ciki na dalilin wanda aka zo aka ɗauko shi ta wata hanyar da aka ɗauko shi ba san hanyar da aka ɗauko shi ba a ba shi makudan kuɗaɗe domin manufar shi ne ya dangwala wa wanda ya ba shi wannan kudin koda bai cancanta ba koda ɓarawo ne koda azalibi ne koda rakatsinsa yana nuna cewa mutum banza ne ma'ana kai ɗaya ya ba shi lafisun da zai kai ga ya samu damar tsayawa zaɓe na gaba ɗaya wannan shi ma yana daga cikin jinsin rashawa wanda da yawa suna Allah Allah ma wata hanya ake bi ne a zama delegate ya za a ne ka rabauta da wannan makudan kuɗaɗe wanda yana daga cikin rashawa almajiri da yake so ya shiga babban makaranta ko matsakaiciyar makaranta ya je ya zauna a special center ya ɗauki masu don kuɗi ya bayar domin abin ya sake amsa ko kuma a'a a rubuta masa irin result ɗin da aka ga dama ƙarshe ya fito yana cewa gashi yana da a guda kaza yana da a fara yana da kaza yana da kaza na credit wanda mun san beneficiaries na na wannan special centers din suna da yawa a cikin kasar nan. sun kai manya-manyan mukamai na ilimi sun kai manya-manyan mukamai na gwamnati amma duka da takardun Allah ya yi to shi yasa bayan da za a yi rayuwar sai albarka bayan da za a yi masa abun arziki saboda dama a cikin Allah ya tafi sai rayuwa yana daga cikin jinsin rashawa ma'aikacin da zai ɗauki wani abu ya bayar ga wanda yake sama da shi domin ya ba shi dama ya ci gaba da yin wata masha'a shugabansa ne ko kuma a abokin aikinsa ne domin a ci gaba da yin kashe mu raba ko kuma a asali ma aikin ba za a baki shi ba sai ya siya kamar yadda ke gani ne ta appointment kana san aiki iri kaza to kowanne da farashi wataƙila akwai yanayi da zai tilasta maka kai ɗin sai ka siya amma ba maganar ta ake ba ana magana shi wannan da ya ɗauko wannan slot ɗin da yake na ɗan ƙasa ya zo ya sai da su miliyan guda ko miliyan da rabi ko miliyan biyu ko kaza wannan abin da yake a sunansa sunansa rashawa sunansa haramu ko likitan da zai rubuta medical report sakayya ta bincike na lafiya wanda yake na ƙarya domin a bashi kuɗi domin a kai ga wata cin manufa ko malaman da za a ba su masu dan kuɗi saboda su yi wa mahukunta fatawoyin da za su daɗaɗa musu rai talakawa su shiga cikin miƙasu babu shakka mafi munin cin hanci da rashawa shi ne cin hanci da rashawar da salabiyarsa haƙoƙin talakawa ya tozar da aka duwanda yake mu'amala irin wannan da wadda ta kama da ita ya kiyaye sun sai ji tsoron Allah tun gabanin ranar da dukiya ba ta amfani ta zo wadda za ta zo min za ta zo maka za ta zo masa a musulunci duk kyautar da aka ɗauka aka baka matsawar kana da sanannen albashi da condition of service wanda yake gudanar da aikin da kake yi to wannan sunansa haramu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk kyautar da za a ɗauka a bawa ma'aikata sanadiyar wannan aikin da ce wannan gulul ne hadaya al-ummal gulul القرآن يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة duk wanda ya karɓi wannan sai ya zo da ita rana alkiyama wata rana ya tara sahabbansa ya ce ku ji da kyau kan ku ce ban gaya muku ba wallahi kada wani daga cikin ku ya haɗu da ni ranar tashin alkiyama ya ɗauko ɗan maraƙi a wuyansa yana kuka ko saniya ko tunkiya ya ce ya san ba zan kula shi ana ka tabbatar abin da kake kaiwa gidanka na halaliya ne in ba ka ba za ka lodo shi ranar tashin alkiyama kuma za ka zo gaban amanar ashad a gaban mutanen farko da na ƙarshe tambari ne shaida ake maka cewa kai ke cin hanci da rashawa ne don haka kusan saka wannan sai ka ce babu wani wani loko ko lungu da saƙo na aikin gwamnati ko aikin da yake na zaman kanka ko a cikin kasuwa wanda za ka ce rashawar da ba za ta yi shiga cikin yana daga cikin ire-iren mutumin da zai ɗauki dukiya masu bai ya bayar domin a bashi abin da ba naka bane na al'umma ne kamar wanda zai je ɗan kai wani kuɗi a ɗauki filayen mutane a bashi filayen gwamnati ga marayu fili sun cika gari ga almajirai makaranta alƙur'ani ba su da uwa ba su da uba ba su da gasa, sai Allah kai ka su ba 'yan ƙasa bane wasu tsirari ‘yan iskan mutane suna kwashe dukiyar jama'a ko kuma a'a ya ba da kudin ga abin da akwai wanda ya fi shi cancanta sai a hana mafi cancanta shi a ɗauka a bashi wannan shi ma cin hanci ne rashawa ce don haka dai cin hancin nan da rashawa da kowane irin suna aka kira ta kamar a ce alherin ofis a wata kyauta ce aka kawo mutum gida wani kaza ne ko da wani suna aka kira ta matsawar ma'aikaci ne kuma kana da albashi da ake baka wani kai masa hidima ta wannan aikin ya ɗauka ya baka to in ka cika ta haram da bambanci da wanda sai da hidimar ta ƙare ka mamanci ta wata hanya daban lokaci ma ya yi nisa da bambanci da ake a cikin kakar domin a wurin allah canja sunan abu baya canja hukuncin kamar wanda zai sha giya ya kira ta ce lemoci. a wurin Allah in dai ta bugar sunan ta giya dan haka haka ma ta take ya zo a cikin sahih bukhari da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sa wani mutum aiki a cikin kabila az da ya tafi da ya dawo an sa shi tattara zakka da ya zo sai ya tattaro ya sai ya ce to gashi wannan naku sai ya ware wani kaso sai ya ce wannan kuma ni aka bawa ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci ne sallam ya hau kan minbari ya gode wa Allah ya yabe shi yace bayan haka yace me zai sa mu sa wasu aiki amma su zo su ce wannan naku ne wannan kuma nasu ne me ya hana shi ya zauna a gidan uwarsa da ubansa da wannan lafazin annabi sallam ya amfani afala qada fi baiti abihi wa ummi me ya hana ya zauna a gidan uwarsa da ubansa ya ga idan za a ɗauko wannan kuɗin a bashi annabi sallam ya jaddada ya ci ku jini da kyau duk wanda muka sa shi aiki to duk abin da ya tafi wannan aikin ya kawo mana abin da aka ce nasa ne ya ɗauka ya ɗauka ya tafi da shi abin da kuma ba a bashi dama ba ya ajiye in ji manzan Allah sallallahu a sunan bai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyautar da ma'aikata suke ɗauka suke karɓa a ofisoshinsu wannan haramun ne cin hanci wannan ƙa'idoji ne wanda ba kai saka canja su ba maganar kana jin daɗin kuɗin wannan wani abu ne daban maganar mai Allah ya ce a kan kuɗin kuma shi kuma wannan wani abu ne daban da haka kenan musulunci ya gino a kan duk ƙwandala idan ka shigo da ita ta shiga akawun tsinka. daga ina ka same ta ta ce tambayar da za ka yi wa kanka an na ka hali daga ina ka same ta al'imam bukati Allah ya kansa da rahama a littafin sa na tarihi ya ambaci cewa a lokacin da ana buɗe-buɗen daular musulunci lokacin sai na umar ɗan alfasar Allah ya ƙara masa yadda ya tura rundunonin musulmi suka je yankin da ake kiransa su kuma sun samu ganima sosai da riba mai tarin yawa da suka zo sai suka turo kyauta ta musamman ga khalifan musulmi sai na umar ɗan alfasar Allah ya ƙara mai yadda suka turo mai suka ce wannan na kai da suka turo mai ana gani ce wannan fa aka ce ai ya khalifata rasulillah wannan naka sai ce ba na bukata yace ku kai kasuwa aka je aka siyar kudin aka dawo aka sa a baitul mal yace ba bukata a cikin ya zo a cikin sayyidina abdullahi dan rawaha mai bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin kutattun masu waƙar bata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Haibar Yahudawa suka taro mai kwalagwalan matansu da sarkoki da duk abubuwan da suke sawa a jikinsu na ado sai na Abdullahi ɗan a yake ku ji ni da kyau ni ba na sayarwa ba ba na zo kuke da kuke ne ya ce wallahi a duniya ba wanda na tsana sama da saboda kun tsani manzan Allah ni ma na tsane yake kuma wallahi ku sani amma fa a da ne muku ba za ta hana ba za ta hana ne muku adalci zan muku adalci sannan kuma wannan cin hanci da kuke so ku bani to ku sani su cin hanci mu kuma tarbiyyar da annabin mu ya mana shine ba ma cin cin hanci dan haka yahuda wannan suka kalle shi suka ce wannan da gaske wannan adalcin da yake so ya mana da shine sammai da kasa suka tsaya ya zo a cikin sahihu bukhari sai na umar ɗan abdulaziz wanda ake buga misali da shi a cikin adalci da irin adalcin albula sa'ul arba abubakar da umar da usman da ali aka ce wata rana ya yi sha'awar tuffa ya yi sha'awar apple amma ba shi da kudin da zai sai apple a matsayinsa na gwamna a matsayinsa na shugaban ƙasar musulmi sarkin duniya da aka fahimci wannan yake sha'awa sai aka je aka kawo masa daga gonakin mutane ga shi ya ɗauki irin wanda yake so yana kaiwa hancinsa ya sansana ya ji wannan ƙanshin sai ya ajiye shi ba na buƙata sai aka tambaye shi aka ce ah, wani irin tsantsayi ne kake yi in kana maganar kyauta ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai shi tsantsayi ba yana cin kyauta sai na Abubakar yana cin kyauta sai na Umar yana cin kyauta kai ne dalilin ka da ba za ka ci ba yace a'a wancan manzon Allah wancan abubakar ne wancan umar ne ni kuma ni ne umar dan abdulaziz su kyauta ce a kansu ni kuma na karɓa wannan sai Allah ya tambaye ya ce wannan cin hanci ne ba na buƙata mana kana noman ka yanzu ka kawo mun saboda gobe idan na zo karɓar zakka ka bani yadda ka ga dama ya ce ba na buƙata ɗan uwana a lokacin nan da ya zama cewa ba abin da nake bautawa sai kuɗi sai abin duniya in ba ka da abin duniya ba za a saurare ka ba in aure ne ba za a ba ta ba ba abin da za a yi masa sai idan kana alhalin kudin nan ba shi ne duniya ba shi ne lahira ba kuɗi ɗaya ne daga cikin abin da ake buƙatar sa a rayuwa amma akwai abubuwan da sun fi shi muhimmanci muna tsananin buƙata mu waiwaya mu ga musulunci nan da muke cewa mun yarda da shi me yake mana dangane da irin wannan mu'amalar da muke yan uwa yana cikin abin da ya fi muni ya fi haɗari a wannan lokacin namu shine irin yadda mutane suke mismanaging ɗin ofisis ɗin gwamnati so da damar mutum da aka ba su a ofisoshinsu ba dole sai ofisis na gwamnati ba haka na koda kai ma'aji ne a kasuwa a makaranta a wancan ƙaramin kamfani a kuma menene inda kuɗaɗe suke kaiwa su kawo komai ƙaransu komai yawansu mutum ya yi amfani da wannan ofis ya ma sha a kai abin da ya ga dama wannan abu ko da mutum ya yi dabaru ba a gane ba a nan to za a tsaya a gaban Allah wallahi sai an yi lissafi wallahi bandala ba za su yi ciwo wallahi mutum sai ya yi bayani ta ya aka ya samu kuma ta ina ya kashi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴan uwa ka duba irin abun kunya da yake faruwa a ƙasar a lokacin da ba mu da komai ‘yan ƙasa ba su da komai duk abubuwa na lalura da za a tafi da rayuwa ba a ba tsaro ba wuta ba ruwa ba lafiya ba ilimi ba komai yau wata na wata ne suna da ba su damu ba amma ka kalli yadda suke rawar jiki suke haɗuwa a wuraren siyasa yanzu nan ba abin kunya ba ne a daidai wannan lokacin wai ana cewa wai mutum ɗaya mutum ɗaya ya taki ko an nemi biliyan kaza an rasa biliyan tamanin biliyan casa'in biliyan tamanin yana kai da wannan wataƙila wanda yake kwashe wannan kudin ko ake amfani da shi a yi kashe mu raba wataƙila ya wuce shekara hamsin wataƙila ya wuce shekara sittin shekara nawa za ka yi a duniya me za ka yi da shi ana ka fara gaskara a lokacin da abubuwa ba ka jin daɗin su kamar yadda ɗan shekara arba'in ko abin da ya kama da haka yake jin daɗi sai ka yi dabaru wataƙila wani bacci ka yi dabaru wurin kaza amma a daidai wannan lokacin da ake sake tsabagen son duniya in kuwa irin wannan abubuwan da mutane suke suna tsammanin sun ci banza ba dole ba ne sai an salwantar da kuɗi a'a duk abin da haƙƙi ne na al'umma haƙƙi ne na ƙasa to wanda aka wakilta a kansa ba shi da dalili da zai ɗauka ya kyautar da ya ga dama ko kuma shi ya amfani da shi a kan kansa ba sai ranar tashin alkiyama sai an tsaye da shi an tambaye an tambaye shi yasa Allah jalla wa ala ya faɗa a suratul anfal aya ta 27 ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzonsa kada ku ha'inci irin ajiyar da aka ba ku alhalin kuna sani ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة ورحمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة